الحمد لله الذي كان للأوابين غفورا أسلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا bayan haka yan uwa huduban mu a karan farko mun bude ta da yaba ma Allah subhanahu ala allazi ja'ala al-amra bil ma'arufi min amal wanda ya sanya umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki wannan suna daga cikin ayyuka masu falala ahmaduhu ina yaba masa subhanahu wata'ala wa ashkuruhu ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi bil guduri wal asal da barici. wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bauta ma bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya al-kabirul muta'al wa ashhadu anna muhammadan ina shaidawa tabbas hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne manzan Allah ne khairu man da'a ila Allah azza wa jal mafi alkhairin wanda ya kira ila Allah azza wa jal zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka wa ala alihi wa ashabihi haka da iyalanta da sahabbansa wa man da da'a da awatihi duk wanda ya kira da irin kiran da ya zo da shi wasanna bi sunnatihi ya sunnantu da bin sa ila yawmil fasli har izuwa ranar rarrabewa inda yawmil fasli kana miqata tana nan ta ranar alqiyama amma ba da ibadallah bayan haka bayan Allah ku ji tsoron Allah fa'addu wajibatu ku sauke wajibin da yake kanku wa khudhu bi aidil mufsidina ku rike hannayen mabannata wallahu la yuhibbul fasad Allah madaukakin sarki baya son fasadi wabada al-usikum wa nafsi bi taqwallah an nayi muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah hudu ba mu yau zamu tattauna ne akan mawdu'in muhimmu wani mawdu'i ne mai matukar muhimmanci shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki wannan asali ne babba daga cikin ginshikai na musulunci wala shakka anna salah al-ibad Babu makawa cin nasarar bayi a nan rayuwarsu ta duniya wa ma'adihin da kuma makomarsu lahira yana jingina ne da yadda suke wa Allah madaukakin sarki da'a da yadda suke wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya wa tumamu ta'ati mutawakkifun alaihi cikakkiyar da'a to tana nan ne akan ya ka Allah ya kai koyi da manzon sallallahu alaihi wa sallam wa bihi kana hadhihi al-umma khairu ummati da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wannan al'umma ta zama ita mafi alkhairin al'umma bayan al'umam a cikin duk al'umman da aka yi kafinta kamar arada an yi haƙiƙa li nafsihi hadhihi duk wanda a cikin mu yake so ya tabbatar wa kansa wannan alkhairi to falyalta lita nasibahu min al'amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya laliba ya nemo ina kasanta yake ina rabanta yake a umarni da kyakkyawan aiki kuma hana mummunan aiki wata gudunmawa yake da ita akan wannan musamman a yanzu a halin da muke ciki da wannan ne al'ummar Allah ya ce kuntum khairu ummati to in kana son wannan alkhairi cikin ka ne umarnin ka da kyakkyawa ne halin ka da mummuna ko ka kai baka yi umarnin kyakkyawan ba baka hana mummunan ba a kai kana cikin masu mummunan ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ka fito wajen al'umma din Allah ya kiyaye sawa'un wannan nema wa kanka kasanka na umarni da kyakkyawa da hana mummuna da kanka ne hau bi malihi ko mutum zai yi da dukiyarsa ne hau bi mulkihi ko zai yi da mulkinsa ne hau bi ilmihi ko zai da ilminsa ne hau bi jahihi ko zai da wata alfarma da Allah ya ba shi ne wani kulli ma ta yassara minhu da daidai abin da Allah ya san wake maka shine damar da Allah ya baka kadar saqa gurgurun samun damar wa man ajaza anhuma duk wanda ya kasa umarni da kyakkyawan aiki ya kasa hana mummunan aiki gairu uzurin shar'iyyin ba kuma tare da uzuri na shari'a ba maqbulun to fala khaira lahu ba shi da wani alkhairi dan kuntum khaira ummatin saboda kun zama haka shi kuma ya ki kuma ba uzuri na shari'a to ba alkhairi a tare da shi Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas me yasa kuka mafi alkhairin al'ummar da aka fitarwa mutane ta ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kuna umarni da kyakkyawa ne kuna hana mummuna ne kuma kun yi imani da Allah wani zalikum ma'aikarar musulmi saboda haka ya ku taron musulmi kanar al'amuru bil ma'arufi wa nahyi anil munkari min afdalil a'mali umarni da kyawun aiki yana da cikin ayyuka mafiya falala bal ba ma haka ba la takadu tajid amalan a'azamu ajran inda Allah fawqa da'wati ilayhi ba ma za ka samu wani aiki ba da ya fi komai halala da lada a wajen Allah sama da kira zuwa ga addinin Allah babu wannan aikin in kana so a karatun da wasu ne ka gane ga da aikin da ya fi wannan da shi Allah zai dora annaba a matsayin su na sun fi kowa a wajensa su ne mafiya falala amma laluba bincikon ne Allah ya dora musu kira zuwa ga addini to shi yasa babu wani aiki sama da shi shi yasa kuma aka ce wannan al'ummar da shi ta samu alkhairi shi yasa kuma yanzu muke suna maka lera ranka a cikin wannan alkhairi saboda haka ka haje kai ma kana da wannan kamar yadda Allah ya ce wa man ahsanu qawlan wane ne mafi kyan magana duk saboda suka kada harshe suka yi magana to dai Allah ya ce waye mafi kyan magana min banda a ila Allah kuma da wanda ya kira ya ce abu Allah shi a karan kansa wa amila saliha yayi aiki na kwarai wa qala yace innani minal muslimin ni ina cikin musulmai suratul fusilat ayat 33 fadawatu hiya ahammu wazaifil anbiya'i wal Mursalina. ita ce mafi girman aikin annabawa da manzanni kira zuwa ga addinin Allah alaihi wassalam wa man salaka sabilahum da duk wanda ya bi tafarkin su kamar yadda Allah ya faɗa gani da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi ya gaya wa duniya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace wannan shine tafarki na ina kira zuwa ga azo abu Allah kuma ala basiratin bisa na san me nake ba da ka ba ala basiratin ana wa man ittaba'ani aka ce annabi ce shi da duk wanda ya bi shi to in dai ka bi sawunsa to irin aikin sa kenan wa subhanallah harki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina ni bana daga cikin mushrikai wa alamu ayyuhal ikhwa ku sani ya ku yan uwa la salaha lil ummati babu cin nasara da kyautatuwar al'umma bal lil alil jami'an duniyar gaba daya idza turika al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari idan an bar umarni da kyakkyawa an bar ana mummuna to babu wani alkhairi lima fihi min al-masalih dunyawiyya wal ukhrawiyya domin a umarni da kyakkyawa da hana mummuna ne nasara maslaha duniya da lahira take tabbata wa tahzibul akhlaqi min al-hawa wa shahawat da dauka tsarkake dabi'u daga san rai da bin kuma san zuciya ahammu ma taslihu bihi al-hayat al-fard mafi mahimmancin abinda rayuwar ɗaiɗaikun mutane take kyautata wal mujtama'i da zamantakewa gaba ɗaya environment gaba ɗaya wa kasatan mujtama'ul islami musamman kuma zamantakewa ta al'ummar musulmi to al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar maslahatu shine ya zama ana umarni da kyakkyawa ana hana mummuna wallazain waɗanda ina abubuwa guda biyu umarni da kyakkyawa da hana mummuna na farko umarni da kyakkyawa ta akidan li awamirin lahi ne kana karfafa umarnin Allah ne wa targibun nasu fihi kana faɗaitar da mutane akan abin da Allah yake so kyakkyawa to su yi Wal'akaru na biyun kuma ana mummuna ta aqidan li zawajiri tana ƙara tabbatar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsawatar wa tanfirin nasu anha tana kore mutane kada su aikata abin da Allah baya so ta'ala قال ce wal تشوا والمؤمنون ga mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'dhin sashen su ta sashe ne suna son sashi dake nuna suna son sashi ya amuru bil ma'rufi suna umartar junansu abin da shari'a ta sani ta yadda da shi ne al wayan hauna alal munkar suna hana junansu mummuna abin da shari'a ba ta so suratul tauba ta ayat 71 imam muslim ya fitar daga da hadisi daga abisa idin al-qudri radiyallahu anhu abisa idin yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ajma da Allah daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi da gidanta yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin ki a cikin ku to fa ga yarhu bi yadi ya canja da damar da Allah ya baki karfin mulki yake nufi shine al-yadu anan tun daga gidanka ka isa ka hana to ka hana wannan abin tun daga gida haka a unguwa ka isa ka hana ka hana haka a gari haka a jiha haka a ƙasa haka a duk inda ka samu dama duk wanda ya ga mummunan aiki fali yarhu bi yadi ya canja shi da hannunsa fa illan yastati idan ba shi damar canjawa da hannu ba shi da karfin mulki ko yaya to fali ga yarhu hilisani to ya canja da faɗa aji yana da faɗa aji to ya gaya duk wanda za su ji tunda yana da faɗa aji a wajensu don a canja wannan abun ba daidai ba ne fa in lam in ya zama ba ɗaya kanwar biyu shi ba ƙarfin mulki ba wanda yake jin maganarsa to fa da kalbihi ya ƙi abin a zuciyarsa dan me ake saba wa Allah yana jin kawai shi dan bayan da zai yi to daga wannan matakin babu wani mataki a gaba sai ce wa zalika abaful iman ka zama kawai iya abin da zaka iya sai dai ka ci abin shi shine mafi raunin imani Allah ya kiyaye to naka to yaya kuma kai ba ka hana ba kai ma kai kake kai kuma wani imanin za a kai ka shi wanda ma ya bayi yake ba kawai ki yake a zuciya kasa hana ba sai mafi raunin imani to wanda yake shi kuma ina imanin sa yake والامر بالمعروف من اسباب النصر umarni da kyakkyawan aiki yana da gaskin dalilin cin nasara fil hawa'ij lokacin da kake da bukatu wa tamkini fil ardi haka yana ba da dama ka zamu zaman kwanciyar hankali da mallaka a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru Allah ta'ala duk zai taimaki wanda ya taimaki addininsa inna Allah dai shi Allah la qawiyyun wallahi mai karfi ne azizun wanda ba wani abu da yake gagararsa a dai ya ce ya taimake ka ba kai tsaya ka ce daidai kake so ba daidai kake kake so ba a kawar to insha Allah za ka samu taimakon Allah kuma ko ba komai ba ka da zargi a wajen Allah lahirar ka ba da tuhuma ya faɗa dangane da masu neman gyara a bayan ƙasa ya ce allabina in makkannahu fil ardi su ne wanda in muka ba su dama a bayan ƙasa a kamun salata za su tsaye da sallah gishikin addini wa atawun zakata za su ba da zakar dukiyarsu wa amaru bil ma'arufi za su yi umarni da kyakkyawan aiki wani hau an munkari za su hana mummunan aiki Allah ta yake musu albishir kamar yadda ba su dama sukan tsare abin da yake so to karshen ayar yake walillahi aqibatul umur to karshen al'amari ma inda suke fuskanta lahira nasa ne su jira za su samu kyakkyawan sakamako amma suwa wanda da aka ba su damar kaji ashabus salata atau zakata amaru bil ma'ruf nahaw anil munkari wannan qualities din sai ka zo da su kana so ka shiga an baka dama kai ne ma mai gayyato mabannata an baka dama kai ne ma mai kafa banna kai ne mai aka sata ko a gidanka ko a unguwa ko a gari saboda kana da dama ai kai hoda rabul ne ai kai yalla bai ne ai unguwar ka ce ai kasar ka ce ko ma mai irin dama aka baka ka jira sakamako aljaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aiki ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى kuma kana son tsira to ga sifar wanda za su tsira alladheena in makkannahu fil ardi aqamu salata sai da sallah ba kama hannun yaro imamu dini ke cikin addini ba da zakka su bayar kuma su sa a bayar sannan su yi umarni da kyakkyawan aiki su hana mummuna sai Allah ya musa albishir da aqibatul umur karshen al'amari illa annahu min alwajib ala duqat sai dai mu sani wajibi akan su masu kira zuwa ga addini wal murabbiyina da malaman tarbiyya at-tazawwudu lima ya yahtaju wa lima ta tahtaju ilayhi da'awa lalle sai tanadin abin da da'awar take kira take bukata min ilimi lalle ka zama kana da ilimin in za ka yi mubasharar da'awa ne kai ne za ka yi da'awar to ka zama da ilimi za ka yi shine can Allah ya ce ala basiratin haka ta annabi ya gaya wa duniya ad'u ila Allahi ala basiratin ai ala ilmin wannan ko a gidanka ko matarka za ka gaya wa an ta maka za ka yi mata wa'azi sai ka gaya mata ƙarya ko kawa annabin ƙarya ka sai ya faɗa bai faɗa ba ko kawa Allah karya ai ka je gyaran gida ka ɓata ido to ko mutum ɗaya za ka gaya wato kai ka tabbatar abin da za gaya masa ilimi ne ya ne. to da ka na farko na daga cikin abin da duk wani wanda zai umarni da kyakkyawan aiki ake bukata a wajensa ilimin shi yasa addinin mu dama shi an gina shi ne akan ilimi fa'alam annahu la ilaha illallah annabin aka fara masa wahayi da ikra ikra Allah ya ce halin sa wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu Allah ya ce yarfa illahu wallazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku amma wanda zina otun ilma wanda bayan imanin aka ba su ilimi sai ce daraja darajoji ba daraja ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari kitabul ilmi yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi to babbar alama shine fahimtar da shi addini to in zaka kira zuwa ga addini ko abin da ake nema ilimi abu na biyu bayani ko matar ta kace ai dai na ga miki ko in ba Allah ya gani a Allah ya gani kai hakuri kai bayani lala ganewa ne ba sai ba shi kuma bayani ko ganewa ba lalle bane lokaci guda a gane sai kayi kayi akwai fahimta iri iri ce akwai wanda ka fara magana kafin ka je karshe ma ya gama da wannan matsalar ya gane abin da kake ne akwai wanda sai ka faɗa ka sa wani lokacin ma ba rana ɗaya ba kwana ɗaya ba tura ko matarka a gida ka yi bayani Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annaba a suratul nahl wa anzalna ilayka dhikra sai ce litubayyana lin-nas mun sauka maka da wannan alqur'ani sai kuma yake dan kai wa mutane bayani zai zo da zamu ta'alif kaga kenan ga bayanin ga Qur'anin da aka saukar ga kuma bayanin wanda Allah ya saukar masa alqur'ani shi shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam to an ce Annabi ne ya mutane bayani to kuma kai a gidan ka kasa yin bayani zaka duk wanda zaka wa isarwa sakon Allah to yana da buƙatar kai masa bayani Allah ya faɗi hikimar bayani a wata ayar yace li halaka man halaka an bayyana an wanda zai halaka ya halaka bisa hujja ba wai kasawar ka ne ba kai da isar da safar duk irin bayanin da za ka yi masa ka dan ya gane ka yi haka wanda zai karba ya karba ba don wai tsoron ka yake ba a'a bayanin ya gane gaskiyar ya gane ya karba wannan shine hikimar yin bayani yasa Allah subhanahu wata'ala yake ga maka a cikin suratul Isra'i yace wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al min kulli masalin Allah shi hakika mun kai goro mun kai mari mun yi tasarrufi a cikin wannan alkur'ani na kowane irin misali da za mu buga wa mutane don su gane gaskiya su bi ta sarrafna nasi mun yi wannan amma Allah ce fa aba aktarun nas illa kufura amma mafi yawan mutane kuma da gangan da ganganci sai suka kiyar da su bi da kafirci ba ka ake so duk mai isar da sakon Allah yayi bayanin da in mutum ya ki ba ka sa ba a'a shi din ne ya so ya zaɓata amma duk bayanin za a yi masa dan ya gane an yi masa to bayan ilimin kaza abu na biyu da ake bukata bayani bayan bayani abu na uku shine kuma hakuri akan abin da zai je yanzu eh ba za ka yi kira zuwa ga addinin Allah ba ka ce ayi daidai a bar ba daidai ba kuma ka zauna lafiya ko a gidanka ya kake fama bare in abin ya fito unguwanku bare kuma gari gaba daya wannan hanyar ita ba a yin ta ba abin ta a zauna lafiya shi ne kuma ka ji tafi kowace hanya daraja Allah subhanahu wa ta'ala yake rarrashin annabinsa a sautul furqan yake ce da shi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kamar yadda quraisha wannan suke maka cutarwa ta ko ina ta kurawa ta kowace fuska ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka muka sanya ma kowane annabi makiya daga cikin wanda ba sa so a ambaci laifin su haka shi hanyar haka take wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya kai mai shiryarwa ga wanda ya masa gamdakatar ta hanyar ka kai mai da'awar wani sira ya kai mai taimakon wanda ya tsaya kuma yace zai taimaki addininsa alƙawarinsa ne in tansurullaha yansurku in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku sai kuma annabi ya ga mai ce la an Lahu Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri ni'am mutum ya take shiri ta hanyar ka ya fi ka tara jajayen raƙuma Gama dai sai ka yi yisa Lukuman yake wa ɗansa wasiya yace ya bunayya aqimus salata ka tsaye da sallah wa amru bil ma'ruf kai umarni da kyawawan aiki wani mun munkari ka hana mummunan aiki sai kuma yace masa ne wasbir ala ma asabaka kai hakuri duka abin da zai same ka dan ne inna zalika min azamil umur duk umarnin kyawawan aiki ne hana mummuna ne a wannan ba a yi a zauna lafiya sai ka yi guzurin hakuri inna zalika min azamin umur aisha imamu turmuzi ya maka babun ashaddun nasi bala babin a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin rayuwa su waye ke ga maka hadisin da annabi yake cewa ashaddu nasi bala al-anbiya'u thumma al-amsal fal amsal annabi yace ashaddu nasi bala a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin masifar rayuwa ke al-anbiya'u sune annabawa sune Allah ya maka minhum man qutila daga shi akwai wanda aka kashe akwai wanda aka sa zarto aka raba shi a rana ɗaya bani isra'ila suka yanka annabi sama da ɗari wani abin da suke a falasɗinawa dama gadon su ne aikin su ne Allah kai mana maganin su saboda haka sai ka yi wato tanadin hakuri yana daga cikin abin da mai da'awa mai kira zuwa ga addinin Allah wato yake bukata hakuri wa ma'arifati halil mad'ui sanin yanayin wanda zaka kira shi ila salahi zuwa ga gyara ka san yanayin sa ta da a fuskance shi wa kayfiyat izalatul munkar ka san yaya ake a kusar da munkari in an ga ana yi an ga an ga banna suka ce tana daukar matakai wajen uku zuwa hudu akwai ɓannar da in ka ganta kana ganin ta ka iya kawar da ita ko dan karfin mulki ko dan karfin wa'azi ko dan karfin duk abubuwa na ne dai to aka ce wannan kai da Allah ya baka damar kai mata bugu daya ai karan koyar da miƙe kai da ita saboda kana da wannan damar akwai annar da in ka kawar da ita za ta tafi amma wata irin da za ta zo ta tafi ita daraja ta ɗari ke kuma ka kawar da ita amma wata mai ta ɗari za ta mai gurbinta game sun yi saɓani suka ce ka kawar da wancan wannan ba ka kawo ta ba kana da ladan kawar da wancan wasu ka ce a'a sai kada da tabbacin in ka kawar da wannan wancan za ka zo ka bar wannan domin yanzu kai ne ma za ka sabunta musu aiki su saba Allah da wancan su saba Allah da wannan akwai hannar da in ka zo ka ganta za ka kawar da ita za ta tafi amma wadda baka kai ta ba za ta biyo bayan ta suka ce musulunci ba baya raina gyara wannan kai tsaye wajibi ka kawar da ita ai an rai hali na hudu shine ka zo ka ga na ana yi ka kawar da ita a kawo da bita don kuma haramci ne duk iya wa'azin ka duk iya gyaran ka haramci ne misali yara ne a unguwa suke shan taba sai kake ga to ai ba ma su ba mai sai da taba ma ka isa kore shi daga unguwar ya kore ya ka tunanin ka kenan kana koran daga unguwa suka ce oh a inda yasa inda ake sai da taba sigari ya sani a san ake sai da ganye ne suka koma shan ganye yaya aikin ka yayi kaga gyaran gaggan auzunawa kenan ko to shi yasa suka ce in lokacin da banna da in kasa shi karama babba za ka zo to nan ga fara bala yi halin hadi ne na umarni da kyawun aiki yana da faɗi kwarai da gaske to ya kamata dai ka san kana dai da kaso kuma aiki ne za a gaban mu ayyuhal muslimu ya ku musulmai umarni kyawa aiki da hana mummuna yana da fa'idoji masu yawa na farko misalta umarnin Allah dan Allah ne ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair lalle a samu wata al'umma a cikin ku masu kira zuwa ga alkhairi masu hana mummunan aiki wannan sune masu babban rabu to ya kamata lalle ka sani akwai wannan fa'ida da gaske abu na biyu akwai samawa kai kaya ga daga la'ana Allah madaukakin sarki ya ce Allah an ci bani isra'ila akan ahaishan annabi dauda da annabi isa dan maryam saboda mai shishigi da suka yi wuta gona da iri da suka yi la ya zana hauna an munkarin fa'alu ba ta ana munkari in suka ga ana aikatawa Allah ke kir da irin abin da suka aikata Allah ya la'ance su to akwai la'anta in kana cikin masu hana umarni ya kyakkyawa da hana mummuna ka kare wa kanka wannan la'anta din abu na uku girman ladan wanda ya shiryar da wani annabi ya ce mutum ya shirya ta hanyar ka ya fi ka tara wato jajayen raƙuma abu na hudu masu umarnin kyakkyawan aiki masu hana mummunan aiki su suke tsira duniya da lahira in azaba ta zo su suke tsira ka kalli tarihin al'ummai duk lokacin da aka zo hallaka wata al'umma ba'adal inzari wal anhu bayan an yi gargadi mutane sun bijire wa gargadin an jallahu mursalina sai Allah ya tsirar da manzanni wal mu'minina al muslimina ma'ahu da mu'minai masu neman gyara tare da su abin kana san misali Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da mutane suka watsar da abin da aka yi musu gargadi suka kiyarda da shi an jainan lazina yanhauna an su sai muka tsiratar da masu hana mummuna din wa akazanan lazina zalamu azabin ba'is suka azalimin suka kama su da azaba ne tsanani bi ma kanu ya fi saboda yin da'a wato fasikanci da suka yi abu na biyar umarnin kyakkyawan aiki da hana mummuna yana kankare zunubai yana kankare wato kaɗaya na mutane ya zo a cikin hadisin muzaifa al-yamani yace ta yaji manzon Allah yace damuwar da mutum yake samu a iyalansa da dukiyarsa da kansa da 'ya'yansa da maƙotansa abin da yake kankare masa wannan yana kankare masa wato azumi yana kankare masa wannan damuwar sallah tana kankare masa sadaka tana kankare masa umarni kyakkyawa da hana mummuna yana kankare masa wato wannan damuwa yana da gaske abu na shida amsa addu'ar muminai in dai suna umarni kyakkyawa in suka yi addu'a Allah zai amsa kama ishtadda al'amru fi wadanna Nigeria kamar yadda yanzu nan abubuwa suka tsananta a kasar mu Nigeria wa kasatan aqalimuna musamman sasannin mu arewa kenan wa ajazal hukamu kuma mahukunta suka kasa an izalati hadhihi Balaya, sai kasa kusar da da wannan bala'ai wal qada'i alaiha sai kasa kawo karshen ta malamai sun tabbatar da cewa la malja'a illa ila Allah babu wata makoma yanzu ta rage sai mu koma ma Allah farjuju ila Allah ya taju ila ashiya illa shay'an wahidan koma ma Allah kuma yana buƙatar abubuwa ba abu ɗaya ba na'am fa minha addu'a lakin nabda'u bi tarki al-ma'asi wa tawbati ila Allah lalle mu fara da barin ayyukan sabo da koma ma Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane abin da suke ciki wani halin su kansu sai in su ma sun gane kurakuran su sun gyara to a tuba a koma ma Allah wa du'a'u sannan ayi addu'a ma al-amru bil ma'ruf tare da umarni da kyakkyawa da hana mummuna wa ma addu'a wa tawassul tare da addu'a din kuma a samu tawassuli na aikata ayyuka na alkhairi hadisi ya zo daga Huzaifa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ku umarni da kyakkyawa ko dai ku hana mummuna ko kuma Allah ya kusa ya aiko muku da akuba da za ku yi addu'ar ma ba za a amsa muku ba ba kenan ba sai mu tambaye kanmu ga halin da ake kuma addu'ar kullum ana yi to kaga ya kamata hanyoyin mu tantanta wasu abubuwan da muka kwanta da su suna daga cikin dalilan yayi damuwa to mu koma wato mu kama su dan Allah madaukakin sarki yayi mana damuwan mu a ƙarshe hadisi ya zo daga Nu'man bin Bashir Allah ya kara masa yadda yake cewa mutumin misalin mutumin da yake tsaye akan iyakokin Allah da wanda yake afkawa ayyukansa ko yake keta iyakokin Allah kamar mutane da za su yi tafiya haka ba za a hau jirgin ruwa yana da gidan sama da gidan ƙasa da vip kenan sai aka yi wato ƙuri'a sai suka sami vip wasu kuma suka zauna a ƙasa fa asaba ba abuhum a alaha wa ba abuhum a salaha kana lazina min asfaliha to wanda suke sama idan suna son ruwa min asfaliha wanda suke ƙasa idan suna son ruwa to istaqu min al-ma'i marru ala man fawqihim sai sun je wanda suke wajen wanda suke sama aje sai da za a yi ta hundu a ɗauko ruwa sannan su dawo su koma ƙasa sai da kansu na kasar kai shawara maimakon muke ta damun waɗannan da kai kawo zirga zirgar neman ruwa da zai ana mu dan jirgin nan ta ƙasa kawai muke ɗaukar ruwanmu in sun ɓarsu sun huda jirgin to halaka ce gaba ɗaya kuma sun kame hannunsu a zama lafiya ya fi zama ɗan sarki kuke zuwa kuna wuce kuna ɗauko ruwan ku tana to shi kenan sun tsira gaba ɗaya to haka masu umarni da kyakkyawa da kuma wanda suke aikata mummuna in kun kame hannun masu hana mummuna masu aikata mummuna ku zauna lafiya gaba daya in ku kun sa musu ido ko ku ba ku yi Allah ya daukakin sarki ta yi ku ji tsoron fitinar da za ta fi banda zanji na zalamu minkum khassa ba za ta shafi iya wanda suka yi zalincin su kaɗai kawai ba a'a in ta zo gaba ɗaya za ta gani to haka sai ne kokari ni kiyaye wato da al'amur bil ma'ruf da nahyi anil munkari yana daga cikin asbabun nasar ya lamfuta daga cikin halin da ake ciki Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya fitar da mu ibadallah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nazir wa siraj munir Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa rida Allahumma an al-khulafa'i al-arba'ah ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir as-sahabati wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين وعنا معهم بأخوك يا أرحم الراحمين اللهم كفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم انصر الفلسطين على اليهود يا رب العالمين اللهم انصر الفلسطينيين على اليهود يا رب العالمين اللهم كمل اليهود يا رب العالمين اللهم كفنا شرهم بما شئت يا أرحم ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا عباد الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على الائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ya'lamu ma tasna'una fa qum ila